abin da ya sa muka shigo yau mu zo mu haɗu da shi chief of defense staff na republic of niger ah, me ya sa muka zo mun zo don mu haɗa kai ah, mun tabbatar mu sojoji ba 'yan siyasa ba ne aikin da muke yi na tsaro ne ah, maganganun da muka zo muka yi yau inda za mu haɗa kai mu kara tsaron mu guda biyu mun san cewa nigeria da niger 'yan uwa ne tun ba yau ba muna aiki tare muna hulɗa tare tare muna training tare to shine muka ga cewa ya kamata an dan daɗe ba mu samu samu zo mu yi magana tare ba mun tabbatar cewa wannan magana da muka yi zai sa mu ci gaba da aiki tare yau yadda muka zauna tun da safe in ka tuna mun zo tun da safe muka zauna maganganun da muka yi mun duba duk abubuwan da suka faru tun daga da har yau tun daga shekaran eh, da ya wuce zuwa yau ah, muka ga kuma ya kamata mu ci gaba da hulɗa yadda muke yi da kafin wannan matsalar ta shigo tsakani da mutane suka zo aka ɗauki mutane suna so su kawo mana sabani tsakaninmu to mun ga cewa yin rashin magana yana sa abun na yaduwa shi yasa muka ce yau ya kamata mu zo mu zauna so da mu gane mu juna cewa tsakaninmu babu faɗa tsakaninmu akwai mutanen da muka san cewa suna so su kawo mana tashin hankali tsakaninmu su a ganin su in akwai tashin hankali abin da suke so kenan to mu kuma mu san mu ɗaya ne ba za mu bar su ba za mu bar su wannan abin ya faru ba muna son mu ci gaba da aiki yadda kasashen mu biyu za a samu zaman lafiya shirin da muka saba yi a da shi ne za mu ci gaba da shi ah, mun tabbatar cewa yadda muke da da muke aiki tare mun fi samun ah, ganewa to yadda ba mu ci gaba da magana ba muka ga cewa sabani na shiga tsakanin mu to shine muka tabbatar cewa ya kamata mu zo mu zauna mu duba mu ya faru mu ya samu ya za mu ci gaba to yanzu mun zauna mun yadda cewa za mu ci gaba da aiki tare ah, a mu babu bambanci kuma ba za mu bar kowa ya zo cikin mu ba ya dami wancan ƙasa niger da Najeriya ɗaya ne ba za mu yarda wani ya yi amfani da mu ba ya kawo tashin hankali a tsakaninmu mun tabbatar cewa in mun yi aiki tare za mu samu ci gaba za mu samu kan waɗannan 'yan waɗanda ba su son mu ci gaba mun tabbatar musu kuma muna tare muna roƙonsu su haɗa kai da mu Najeriya da chad kada su yadda wani ya zo ya musu karya wani ya zo ya tuza su su je su yi abin da bai kamata ba sun ji daɗi sosai kuma sun amince da maganganun da muka yi don mun tabbata mun musu tsakaninmu da Allah ne kuma tsakanin da Allah za mu yi aiki